kuma saboda matsalolin ta'addanci yau da gobe kullum safiya noma ya zo ya zama matsala ga dukkan yan jihar zamfara kuma faɗin duniya gaba ɗaya kowa na da wannan masaniya amma alhamdulillahi shigowa wannan gwamnati ta mai daraja gwamna dr dauda lawan a matsalar tsaro ta samu tana ja da baya kwarai da gaske al'umma suna samun sa'ida suna samun sauki suna kwana gidajensu kuma wasu ɓangarora ma sun samu damar iya noma to masu mm, kallon mu da sauraron mu a shirin tashar bahasan da shirin hayaki da na kogo na gidan rediyon jihar zamfara kai tsaye na tare da ɗan majalisa mai wakilta an da wani rahoton Durwanu na Gambo barka da zuwa cikin waɗannan shirarun. Yawa. A kwanan nan ne aka ƙaddamar da aikin asibiti a mazaɓarka garin Anka a cikin ƙudurin shi Excellency na lahiya na cikin muradinsa shidda ya kuka ji dangane haka. uzu بالله من shi الرجيم بسم الله الرحمن rahim kamar da kake tambaya game da aikin asibiti wanda mai daraja goma ya kadama shekaran jiya a garin kuma mulki ta anka ah, ina iya ce ba karmin albishir ne ba gare ni masarautar anka al'ummar karamar kuma mulki ta anka da kewayenta a wannan kaddamar da aiki ne mai daraja gwamna ya yi na asibitin ganin anka dalili na na cewa ba karamin albishir ba ne mun daɗe muna tashi mun daɗe cikin halin kakanuka yi musamman wannan asibitin karma kuma mulki ta anka kiwon lafiya yana ɗaya daga cikin kudurorin wannan gwamnati tamu kuma alhamdulillah mai daraja gwamna dr dauda lawan dukkan abubuwan da ya yi alkawari na ajanda ɗita ga shi ne yana cika su ɗaya bayan ɗai magana tsaro dai kowa shaidu ne ya ga irin waɗi tashi da kuma ƙoƙarin da yake yi ganin cewa jihar zamfara ta dawo kamar yadda take jiha wadda ta yi kowace jihar zaman lafiya kuma alhamdulillahi gashi nan kulle yana biyan kuɗin sabulu talakawa da kansu suna yabawa kada in kauce a tambayar ka asibitin karamar kuma mulki ta anka babba asibiti ce amma tana da baibaye da matsaloli daban-daban amma alhamdulahi zuwan wannan gwamnati da kuma dacewa da wannan gwamnati mai alkawari wannan matsala ta kau don haka mu al'umma karamar kuma mulki ta anka muna nan tsaye dauda muke yi dauda muke ba goyon baya da wannan gwamnati da dukkanin shirye-shiryenta da kuma fata alheri na insha Allah da Allah ya so mun tabbatar da cewa dauda bai tare da kowace irin matsala ta zaɓe da yadda Allah. Hmm. Hmm, can baya ka gabatar da kudura da dama cikinsu har da matsalar nan ta zaizayar kasa a ƙaramar hukumar mulki ta anka ina a kwana. eh game da ka tambaya dai kowa ya sani a zauren majalisa na gabatar da wani wata matsala babba da ke addabar al'ummar cikin garin anka musamman daga area ɗan barmu zuwa sakatare sakatariyar arsi, ya ta sama shi ya magaji gidan ruwa duka mun kai ziyarar aiki ta ganin ido a zauren da dukkanin 'yan kwamitin muhalli da albarkatun ƙasa mun je mun ganin ba idanunmu mun ga irin wannan matsala kuma alhamdulillah ka hima in gabatar da ita mai daraja wani shaidu ne na gabatar mashi da wannan koke kuma alhamdulillah wannan koken ga bukata tana nan rubuce ga dayari dinai kuma na biyu alhamdulillah wannan bukata a cikin yadda Allah tana cikin bajet na bana wato kasafin kuɗin bana wanda da yadda Allah wannan matsala za ta zama tarihi insha Allah. Hmm. dukkan matakai an ɗauke su kasancewa ta chairman na house committee on environment solid minerals and natural resources ministry ita ce wadda nake kulawa da ita kuma alhamdulillah wannan bukata an sata a budget kuma da yadda Allah kasancewa mai daraja gwamna ya alƙawari ita ma wannan matsala za ta zama tarihi da izinin Allah. Hmm. To kusan wannan ziyara da Isa Salasi ya kai a mazaɓar garin hanka ya je tsuntsu da dutse ya ƙaddamar da aikin fara ginin ko kuma gyaran asibitin garin hanka da ɗaya buƙata ko kuma ta ta'aziya da ya kai na rashin da cizo ɗaya daga cikin manya ko kuma uwaye na jam'iyyar pdp ya za ku ce ya za ka ce gangane da ita wannan ziyarar da farko dai muna wa Allah godiya kuma muna wa mai daraja gwamna godiya kwarai da gaske da tawagarsa akan kulawa da ya yi domin rashin wannan ba Allah a ambasada yan anka ba karamin rashi ba ne a garin anka da kewaye da jiha da ma kasa baki ɗaya mutum ne wanda dattijo kuma wanda ya taka rawar gani musamman wajen gina wannan jiha tamu da muke alfahari da ita jihar zamfara mamman anka da yi shawo an ka duka Allah shi masu gafara suna ɗaya daga cikin jigajigan da suka shiga gaba ganin cewa wannan jiha ta zamfara ta samu ba abin da mu ce illa mu wa Allah godiya mu wa mai daraja gwamna akan wannan kulawa domin duk inda an kai rashi ko sanadiyar rashin lahiya ko ma ta wani hauji ta zo mai daraja gwamna zai yi tsaye ya je ya gaisuwa ya yi ta'aziyya ya jajanta idan ma aiki ya hana shi to mai daraja gwamna ina baka tabbaci zai shirya kwamiti mai ƙarfi domin a je a wakilce shi wannan ma ba wakilta ce ba ya je da kanshi don haka muna godiya gare shi kuma muna fatan Allah ya saka mushi da mafificin alheri shi kuma wanda ya ƙare ubangiji Allah ya jikin shi da rahama Allah shi ya yi shi Allah shi albarkaci bayan shi mu kuma Allah ya sa mu da imani assalamu alaikum kun yi gwagwarmaya ganin cewa jam'iyyar pdp ta samu nasara a wannan zaɓe da ya wuce musamman a karamar hukumar mulkin ka da ka hito ta anka kuma mai daraja gwamna ya ma talakawan zamfara alƙawulla kuma ga su ya ɗau hanyar cikawa ciki hadda alƙawalin cewa zai tallafa ma manoma da taki na noman damana sai gashi kwatsatsam mai daraja gwamna yana ci gaba da zagayawa domin ƙaddamar da rabon taki na noman rani a matsayinka na dan majalisa mai wakilta anka da kewaye karamar hukumar mulkin anka tana cikin ƙananan hukumomin da za su amfana da wannan tallafin taki ya kaji lokacin da mai daraja gwamna ya kaddamar da wannan rabon taki musamman a wannan shiya taku da kuka ka hito kamar dai da hatan bayanai na farko ne kowa ya sani sai a tamfara ba abin da muka tinka da shi face noma kuma saboda matsalolin ta'addanci yau da gobe kullum safiya noma ya zo ya zama matsala ga dukkan yan jihar zamfara kuma faɗin duniya gaba ɗaya kowa na da wannan masaniya zama alhamdulillahi shigowa wannan gwamnati ta mai daraja gwamna dr dauda lawan a matsalar tsaro ta samu tana ja da baya kwarai da gaske al'umma suna samun sa'ida suna samun sauƙi suna kwana gidajensu kuma wasu ɓangarora ma sun samu damar iya noma so insha Allah wannan kwakwasa da wannan gwamnati ke yi tana yin shi ne domin ta ƙarfafa ma mutane ƙarfin gwiwa domin a yi noma kasancewa jiha ce wadda ke alfahari da noma noma ba zai yiwu ba da fatar Allah shi mana gudunmawa